Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gaba dai jam'iyyar NNPP. A yau ne mai girma ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Kano ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP His Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida da madanan gwamna da mataimakinsa His Excellency kuma da Aminu Abdulsalam Gwarzo a yammacin wannan rana ta Juma'a sun karɓi ziyara ta musamman daga Ɗan takarar kujerar mataimakin gwamnan jihar jigawa ƙashin tutar jam'iyyar nnpp sanata abdulaziz usman tarabu tare da ɗan takarar kujerar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar kiri kasamma ƙarƙashin tutar jam'iyyar nnpp honorable adamu hassan abu nabo a ofishinsa da ke cikin birnin kano mun sami wannan labari daga hannun honorable salisu muhammad kosawa masha allahu gaskiya wannan ziyara mai ƙayatarwa ce da alama duba da kowa faran faran tumuri addu'a mu kullum mai wuce faɗa allah cewa allah ya ci gaba da yadda da wannan tafiya ta mu ta nlpp sannan ya bamu nasara a kowane zaɓe mai zuwa bijayi sayyadul wajoji insha allahu mu za mu kafa gwamnati a ko'ina a sassan ƙasar nan tamu ta najeriya jigawa ma muna addu'a allah ya bar wa malam aminu ringin da wannan mataimakin nasa kano abba gida gida da kuma da aminu abdulsalam a kowace jiha ma allah ka ba jam'iyyar fifi nasara sannan muna ƙara tunatar da al'umma da allah duk wanda bai mana subscribing ba dan allah muna roƙo ya mana domin ƙara mana ƙarfin gwiwa sannan ya kamata duk wanda bai karɓi katin zaɓensa ba ya je ya karɓa hukumar zaɓe ta inec ta ƙasa wato sun sanar cewa sun fara rarrabawa kowa ya je ofishinsu da ake bayarwa matakin lokal government ne na jiha ne to ya kamata kowa ya je ya karɓo domin mu zo mu kawar da waɗannan azzaliman jam'iyyar apc ɗin da pdp domin so muke mu binne su a tarihi a daina maganar su insha Allah maganar NPP kawai za a dinga yi duba da jam'iyyar npp jam'iyya ce wadda malin kwankwasiya injiniya rabi musa kwankwaso ya busa mata rai kuma na da yaƙinin insha allahu shi ne zai zama sabon shugaban ƙasa domin a samuwa da al'umma sauƙin rayuwa a saman mana da tsaro a ƙasar nan tamu mai albarka ta najeriya inda ba mu da inda ya kai ta sannan a bunƙasa harkar sufuri bunƙasa harkar lafiya Allah Ubangiji ya ba mu nasara a ci gaba da mana subscribing domin kara mana karfin gwiwa daga wannan TV channel tamu ta Manukan Kusiya TV NPP walwala da adalci da zaɓi jam'iyyar NPP daga sama har ƙasa domin samar da shugabanci nagari ku yi mana subscribe domin kara mana karfin gwiwa mun gode salamu alaikum